Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin nan tunaninka kamanninka wallafar marigayi alhaji bashir usman tufa kuma muna cikin darasin nan mai lakabin wahalu da masifu kuma ƙarƙashinsa akwai misalai da yawa har ila ƙarƙashin masifu rayuwa darasa ne ga masu shan su mun tsaya daidai inda marubucin yake ba da misali da cewa saurayi ne sabon aure mai kokari da kyakkyawan fata a gaba wanda yake rike da nauyin duk iyalinsa yana cikin tukin motarsa a hankali da nutsuwa sai katsahan tayarsa ta fashe ya kuma rasa ransa ko gaɓoɓinsa a wannan haɗari mummuna to za mu ci gaba da misalai mai kuɗi ne da yadda za a misalta mai kuɗi a garinsu ana nan ana nan sai kawai duk kuɗin suka kare. kadarori kuma suka ɓace yanzu gashi ya zama matalauci abin tausayi budurwa ce mai hankali da iyaye nagari ta shiga auratayya da wani saurayi mai siga mutunci wata rana sai wulakanta ta ya sake ta ga yaya ba kuma tare da wani laifi da aka sani ta yi masa ba mahajjata ne suna dawowa gida daga haji sai jirgin su ya kama wuta a sama ya faɗo a wannan mugun haɗarin dukkaninsu suka rasa rayukansu al'ummar wani ƙauye ce wadda ta dogara da nomanta ga wani katon kogi da ya ratsa garin wata damuna da kogin ya kawo sai karfin igiyar sai kare madatsarsa ambaliya ta shafe ƙauyen wasu suka rasa rayukansu da dukiyarsu duk waɗannan misalai ababen tunani ne don warware matsalar da ke cikin tambayoyinmu kuma ba su dace a makala Allah subhanahu wata'ala dalilin su ba in har aka yi tunani mai zurfi idan har yanzu ba ka yarda cewar bala'ai da masifu za su iya faruwa da kansu ba to a za ka ɗora laifin ambaliyar ruwa da ta hallaka ɗimbin jama'a waye da laifi don mahaukaci ɗauko bindiga ya harbe jama'a titi waye ya jawo faɗuwar jirgin sama da duk na ciki suka rasa rai kansu waya haddasa girgizar kasar da ta haɗe gari guda da yawancin jama'arsa waya fasa dutse da aman wuta sai ma mai komai shin za mu iya cewa duk waɗannan masifin Allah subhanahu wata'ala ne haddasa su don kawai sha'awarsa ina yaron da ya haɗari da mota ya mutu ina wanda 'yan fashi suka tare suka kashe ina wanda cuta ta kama ta halakar ina yarinyar da mijinta ya sake ta ina wanda ya nemi dukiya ya rasa ina tajirin da ya kare duk ya jawo musu waɗannan masifu lalle ne mu kididdige masifu da bala'ai da kuma wahalolin da suke samun mu mu bambance wa ko me yake haddasa irin waɗannan haka wa ko me yake haddasa irin waɗancan kuma waɗanne ne suke faruwa don kansu ko don wasu dalilan dokokin halitta da Allah subhanahu wata'ala ya samar su ne suke tafiyar da komai kuma ba sa canja su na asali wato Allah ya riga ya kammala tsarinsa ya kuma shiryar da komai da komai yadda za su tafi da yadda za su cuɗanya da yadda za su kasance kuma ko da yake ya ba kansa iko akan komai amma kuma baya canza wasu abubuwa kuma baya hana wasu faruwa kuma baya sa wasu su faru muddin dai tuni suna cikin injin dokokin halittarsa waɗannan dokoki mataimaka ne a gare mu ko a jikinmu suke ko kuma a kewaye da mu suke amma kuma za su iya lahanta mu idan muka saba tsarin su misali mun sa amfanin dare da rana don haka ma sai mu barci da dare mu yi ɗawainiyar rayuwa da rana kamar yadda Allah ya tsara mana mun san jikinmu yakan iya kare kansa daga cututtuka don haka ma idan muka sha magani sai mu tayar da makaman da za su yaƙi cutar mun san yadda komai ka jefa sama to ƙasa zai faɗo don haka ma muke tsaye daren mu da gidajenmu mu kuma yi yawo akan doron duniya ba tare da mun faɗi ko muna lilo a sama ba mun san amfanin ruwa don haka ma mun san rayuwa gaba ɗayanta ta dogara ne a kansa mun san muhimmancin duk waɗannan da sauransu amma kuma mun san cewar idan ka ƙura rana ido ta iya makanta ka idan ka sha ruwa ba ƙa'ida ya iya ƙulle cikinka idan abu ya faɗo kanka ko ka faɗo daga cikinsa ya iya halaka ka idan ka dogara kan jikinka kaɗai ba magani ko ka ƙi kula da shi ka iya kamuwa da wata cuta wadda za ta iya zama ajalinka mun san amfanin wasu abinci a tare da mu amma idan ka ƙi gyara su guba ne mun san amfanin wuta amma ta iya ƙona ka mun san amfanin iska amma ta iya hure ka ko ta rushe gidanka duk waɗannan ba ka da iko da su ko yadda suke aikin su a rayuwarka tilas ka san yadda za ka yi mu'amala da su ba su ne za su san yadda za su yi mu'amala da kai ba kowaye kai a wasu halayen kuma mun san harsashi ba shi da hankalin zaɓi idan aka harbo shi bai damu kowaye kai ba idan fukafukan jirgin sama suka balle ko inji ya lalace a sama in zai faɗo ba ruwansa da kosuwaye a ciki idan annoba ta doso gari ba ta san liman ba balle sarki a cikin dokokin halitta Allah subhanahu wata'ala ya tsara komai tuni idan abu kaza da abu kaza suka gauraya abu kaza ne zai faru ko abu kaza ne zai samu wannan doka ba za ta canja ba har abadan abadin kuma kowaye a wurin da dokokin halitta sukan canja da ba mu rayu ba domin da wata ran ruwa ba zai kashe wuta ba ba kuma zai maganin kishirwa ba da wuta ba za ta kona komai ba balle ta dafa shi da namiji bai makale da kwan mace an samu ciki ba balle iyali da al'umma su ginu da fatar jikinmu ba za ta fidda gumi ba har sai ta kone da girgije bai zamto hadari an yi ruwa ba balle ƙasa ta fidda tsiro da wata ran haske ya zama duhu da ba a samu fetur daga gurɓataccen mai ba da gaskiya ta zama ƙarya da zalunci ya zama adalci da wani zai ki mutuwa da ba hisabi da al'ada Allah Su subhanahu wata'ala ce rinka miƙa hannu a kowane lokacin da masifa za ta faru don ya tsame mutanen kirki da mutanen kirki sun nemi kura Allah da kuma sauran jama'a sun zub da imaninsu domin Allah ya nuna ba ruwansa da su don su ba mutanen kirki ba ne da Allah zai jingine dokokin halitta ga mutanen kirki ko wasu da ba su rashin lafiya ba da sai su ringa keta titi da gangan da sai su ringa durowa daga bene maimakon su biyo ta matattakala da sai su ki gudu in gobara ta tashi haka kuma da duk makafi kutare guragu da marasa lafiya ko matalauta an fassara su da siffin mutanen banza da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwa da rudanin ya faskara da yanzu ba duniyar Allah shine mai hikima mai iya tsarin da ya fi dacewa bai kamata mu ringa dangana dukkanin masifo da cewar haka Allah ya ba idan marasa lafiya suka mutu saboda rashin magani a asibiti idan shugabanni suka danne haƙƙin talakawa saboda rashin imani da rashin tausayi idan mota ta tashi saboda rashin gyara idan yaro ya zagi na gaba da shi saboda rashin kunya idan mara kunya ya ci zaɓe saboda shashancin al'umma idan bango ya faɗi saboda rashin yaɓe idan madatsar ruwa ta ɓalle saboda rashin ƙarfi da rashin gyara idan abinci ya ƙare saboda rashin noma a faɗa min me na Allah subhanahu wata'ala cikin waɗannan ko ko so ake a mai da fada Allah jujin zuba korafi ko kuma muna so ne mu laɓe da shi don mu ringa ɓoye gazawanmu ko ku har yanzu ba mu san shi ba ne labarinsa kawai muke ji ba abin da yake cuta al'umma ya kuma dakushe ci gabanta irin saurin cewa haka Allah yi kuma ga wasu mutane da ba hakan, imani da wani wawa ya katse magana da wannan furici shikenan magana ta shige ba mai sake taso ta balle wani ya ce kai wannan laifinmu ne balle a yi tunanin gyaran lahanin balle a samu ci gaba idan girgizar ƙasa ta girgizo ambaliyar ruwa ta kwararo guguwa ta nannaɗo gobarar daji ta danno dutse mai harshen wuta ya fashe taɓan wutar sai malalo to dokokin halitta ne suke sha'aninsu domin wasu abubuwa sun gaure da wasu ko domin wani abu ya zungure su a cikin tsare-tsaren halitta na filazal duk waɗanda muke kira masifin halitta sukan faru ne yawanci saboda ƙasa a doron duniyar mu tana ci gaba da gyara zamanta ikon Allah da tausayinsa ne kaɗai za su iya kiyaye jama'a su kuma taimaka musu wajen sake gina rayuwarsu sannan wannan yana da ɗimbin muhimmanci ga imani fari da yunwa da cututtuka da suke rako su muggan yanayin sanyi da na zafi da irin illolinsu a rada da kwaran kwatsa da ɗimbin ruwan saman da yake biyo bayan su guguwar iska da ta teku da yadda suke farfasa komai akan hanyar su duk waɗannan masifin muhalli ne na tsarin yanayinsa mazauna irin waɗannan wurare da sauran 'yan adam a doron duniya lalle su san haka halitta take a wuraren zamansu su kuma nemi maganin lahaninta tun da wuri ko kuma su bar gurin tabbar da allah zai kawo ce kaɗai za ta tsirar da su ta kuma turo mutanen kirkin da za su tallafa waɗanda suka tsira domin su sake gina rayuwarsu amma idan 'yan ta'adda suka sa bam a jirgi ko a kantuna idan barawo ya fashe hallaka mai gida ko kwashe dukiyarsa idan maki ya farma mutum ya rona na burinsa idan masharanci ya sharansa wani ya shiga cikin wata masifa idan matsafi ya makaransa har ya lahanta lafiyar wani abokin adawarsa a waɗannan halaye ba dokokin halitta ne suke barna ba mutanen banza ne ke yinta ikon Allah da kiyayewarsa ne kaɗai za su iya ceton jama'a da warkar da su da kare su daga masu sharar da barna. su kuma ba su karfin hali da tunani da imanin da za su iya jure waɗannan rashi da asaro da jidalan rayuwa idan shugabanni suka ci amana mutane na ganin su ba su komai a kai ba idan saboda haka hukuma ta tsiyace fatara kuma ta dannuwa ƙasa idan talaka ba san mutuncinsu ba idan saboda haka suke girmama waɗanda ba su dace ba suna yabo da biyayya ga marasa kunya suna zaben ɓarayinsu. idan saboda haka ba sa samun shugabanni nagari al'umma kuma ta lalace idan azzalumai suka yawa ƙasa har doka ta zama makamin kama karya idan saboda haka cin mutunci masu mutunci ya yawa wata masifa kuma ta bullo ƙasar ku faɗa min wa haddasa duk waɗannan masifu dokokin halitta ne ko kuma mutanen banza ko kuma jama'a su da kansu suka ja kansu saboda sakacinsu amma mun san cewar ikon Allah da rahamarsa ga muminai da waɗanda ba su ci ba ba su sha ba su ne kaɗai za su iya cetar jama'a daga waɗannan miyagu su kuma taso da maza da matan kwarai waɗanda za su yi gwagwarmaya don ceto da kafa tushen ci gaban al'ummar yawancin mutane suna ɗauke da kuskurarrun kamanni da alamun allah Su bana Wata Ala, sai ka ga ane masa shaida da ta sha bamban da yadda shi ya misalta kansa duk kyawawan sunayen nan casa'in da tara na allah Su bana Wata Ala. ba mummuna guda ɗaya ba inda ya ce shi mai cutarwa ne ko shi mai mugunta ne ko shi mai wahalarwa ne lallai ne mu fara lura ko ana zaton cewar Allah ya ajiye a dakon cuta da mugunta da masifu ne sai ya ɗau waccan ya jefa wannan ya ɗau wannan ya jefa waccan talauci ma mai abubakar zazzaɓi kama balaraba mota kaɗai samuel hasara harbi jarin gambo lami yi bari audu saki jimmai jirgi faɗo kowa ya mu ilimi lalle ne jama'a su sake tunani akan waɗannan abubuwa idan dokokin halitta ko mutane da shugabannin banza ko kwaɗai da fadanci ko jama'a su kansu ko ɗaurowar al'amura kamar saran maciji tuntuɓe da wani ɓangare na haɗari ko rashin lura da ganganci sun haddasa wani abin takaici to lallai ne mu san ba Allah subhanahu wata'ala ba ne amma kuma muhimmi ne mu san cewar yana na a shirye kare mu ya kuma taimake mu wajen isar da sauƙi ko warwarewa duk waɗannan ababen takaici da suka same mu in dai mun neme shi lallai mu fahimta mu kuma amince cewar a wajen taimako da ba yake samun Allah subhanahu wata'ala ba wajen cutarwa ba idan muka hango wata masifa ta nufo muka nemi taimakonsa da kariyarsa to ba shakka zai zo mana akan waɗannan taimako amma fa lalle ne mu ma mai abubuwan da suka dace mu ba kawai mu sadu da ba idan wata masifa ko wani abin takaici ko wahala ta same ka to maza tsarkake tunaninka ka yi abin da ya kamata ka kuma nemi Allah subhanahu wata'ala da taimakonsa ba shakka zai zo maka kuma zai taimaka maka ta duk inda baka zato in dai tunaninka da al'amuranka na alheri ne Allah shi ne mataimaki ba abin da Allah ba zai iya yi ba ba abin da ba shi da iko a kansa ba abin da zai faru ba tare da saninsa ba izinin Allah akan tabbatar komai tuni ya kammala a lokacin da ya idar da lissafinsa ya kuma tabbatar da dokokinsa shi ya halicci komai da komai a aune shi ne kuma mai iko akan komai da komai don haka ne ma shika-shikan imaninmu muka amince ba abin da zai faru ba tare da izinin Allah subhanahu wata'ala ba da mai kyau da mara kyau izinin ba irin wanda a kawo yake karɓa wajen manajansa ba ne ko irin wanda uba yake wa ɗansa izinin Allah a cikin rayuwa halittunsa yake ta yadda suke aikinsu ko tunaninsu wato izinin ne injin samuwarsu da rayuwarsu da al'amuran su. lalle mu fahimci wannan ta yadda ya kamata mu guji amfani da ma'anar izini yadda muke karɓarsa ko ba da shi ga junanmu wajen makala Allah dukkanin jidalanmu ba shakka Allah subhanahu wata'ala yake iko da komai amma akwai abubuwan da Allah ba zai yi su ba ko kuma baya yin su yau da kullum domin tsarin yadda yake tafiyar da abubuwansa sun kammala su tuni tun kafin su faru duk wanda ya san Allah sosai ta hanyar alheri kawai ya san shi ba ta hanyar sharri ba a nasa ayyukan shi ba ya sharri duk da mun san sharrin da masu aikata shi suna cikin tsarin izininsa misali idan mutum ya aikata shari mun sa a cikin izinin Allah ya aikata wannan shari domin Allah ne ya halitto shi tare da duk abin da ya amfani da shi wajen aikata sharrin in ta hanyar mulki ne Allah ne ya bashi mulkin idan ambaliyar ruwa ta rushe gidaje ko ta halakar da mutane to Allah ne ya halicci ruwan da kuma iskar da ta huro ruwan kuma shi ne lissafin cuɗanyarsu idan damusa ta cinye mutum mun san Allah ne ya zaɓa mata nama a cikin abincin da ta fi so ya kuma ba ta ƙarfin da za ta iya turmushe abincinta amma kuma mun san masharancin nan shi ya zaɓi ya aikata sharrin wanda da masa ta cinye shi ya je kusa da ita a zalimin nan shi ya zaɓi yin zalunci daga ɓangaren mulkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi duk da ya san Allah yana fushi da azalimai a cikin waɗanda ambaliya ko aman wutar dutse ko girgizar ƙasa ta halaka ko ta rushe gidajensu ko ta lalata gonakinsu akwai waɗanda suka ja kansu domin su ne suka nace da zama da noma a gindin wannan dutse wanda sun san zai iya fashewa akwai kuma waɗanda haka al'amarin kawai ya ɗauro saboda kasancewarsu a wannan muhalli a wannan lokaci wato tsautsayi ne bayan da za a yi waɗanda suka gina gidajensu a kwari ko a hanyar ruwa ko a kan tsohon kududdufi ya kamata su san in ruwan ya zo ba zai saurara musu ba da irin waɗannan al'amura haka suke tunaninmu ne kaɗai zai iya shayar da mu domin mu abubuwan da za su taimaka mana kare waɗansu bala'ai amma ba shakka Allah subhanahu wata'ala mai jin addu'a ne mai kuma iko da taimako ne duk sa'ad da aka nema kafin ko bayan masifar kada mutum ya nemi Allah ayyukansa na lalata ko ayyukansa na shari ko ayyukansa na mugunta Allah ba zai taimaka ba ya riga ya bawa iblis wannan sararin da aƙidar kana mutum ya yi zaton akwai wasu haɗe-haɗe da zai yi da sunan Allah ko ayoyin littafinsa don lahanta wani abu ko da wani bala'i ga wasu ko ga ƙasa irin waɗannan tunanin da ayyukan da sakamakonsu duk tsafi ne allah ba shari ba yadda yarda a yi shari da sunansa duk wanda bai san haka ba to bai san allah ba duk wanda ya zaci cewar akwai shari a littafin allah ko zai iya amfani da allah wajen kulle sharransa. to wannan mutum ya hallaka har sai ya sake tsarkake zuciyarsa ya tuba ya dawo kan sabuwar hanya miƙaƙƙiya kuma allah mai sauraron nadamunsa da tubansa ne allahu akbar allah da tausayi yake a tsarin zamaniya gaba ɗayanta allah ya kafa dokokinsa na yadda komai zai tafi tun asali ya tsara kulliyar dokokin iska ruwa da wuta ya riga ya lasafta komai ya ba da umarninsa na dokokin halitta a doron duniya ya ajiye wadda halittunsa dokokin rayuwarsu waɗansu tilas jikin mai bi su wasu kuma yancin zuciyarmu ya sa tunaninmu ya bijire shawarwarinsa gare mu ne yadda za mu yi rayuwa mai amfani haka wannan umarni da biyayya suke ga duk halittun samaniyoyi da ƙasan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ashe babu abin da zai faru sai da yadda Allah ba kuma wanda zai iya tsaye da komai sai shi domin komai nasa ne da haka ne muke cewar komai umarnin sa yake bi umarni na tun filaza amma mutum ya iya bijircewa tsarin tunaninsa da ayyukansa ya iya ƙin gudu in kura ta biyo shi ya iya ƙin yin sallah lokacin ta yayi ya iya kin shan magani in ya kamu da cuta ya iya gina gidansa akan hanyar ruwa ko ya kafa bukkarsa a kusa da makera ko ya gurmin daji cikin dare shi kaɗai ko ya sa kansa cikin yanayin da zai kamu da wata muguwar cuta haka mutum ya iya cutar makwabcinsa ko ya fashi a daji ko a ofis duk zaɓi na gare shi domin ku Allah ya bashi ikon yin zaɓin da bijircewar zuciya da kafircinta suna da muhimmin bambanci akwai bujirewar zuciya ta kibin umarnin Allah subhanahu wata'ala na yadda ka zaɓi ka bauta masa ko yadda kake fahimtarsa ko kuma yadda za ka tafiyar da rayuwarka akwai kuma kafircewa zuciya wato rufe wata ɗungum daga imani da samuwa Allah shi kaɗai yadda yake bayanin wannan kafirci ya fita daga manufa wannan littafi sai dai kawai mu ce zuciyar ce kaɗai take cikin wannan kafirci ita ce kuma take da sahali da halayyar kafircin akwai misalai na bijirewar zuciya daga bin tafarkin rayuwa mafi masalaha wato bijircewarta daga yin amfani da shawarwarin da za su haifar da rayuwa ta gari da kuma bijircewarta daga son biyan bukatar jiki idan jiki ya bukata amma tunani ya ki yadda a biya jikin bukatarsa to sai halayyar jiki ta tabu misali idan ka ji yunwa ko bacci bukatar jiki kenan amma ka ƙi cin abinci ko barcin da gangan bijirewar tunani kenan to sai halayyar ciwon kai ta wanzu wadda ita kuma alama ce wani gu ko wasu wurare a jiki sun samu na ƙasa kuma ya kamata a duba idan ka har kuma wannan ta jawo ta masifar daban to kaga kai ka ja kanka wannan illa ta jiki daga mummunan tunaninka haka idan ka kamu da wata cuta saboda ka shiga halin da za ka kamu da ita sai ka ƙi shan magani to in halaka ta riski inda cutar take mai yiwuwa ne kai ma ka halakan kaga mummunan tunaninka ya jawo ka rasa rayuwarka ɗungum wannan tsari da Allah subhanahu wata'ala ya mallaka mana iko akan tunaninmu ba ƙaramar rahama ce tare da mu ba amma idan muka bijire to mun san sakamakon a tare da mu a takaice ita kanta shirya addini don amfanin mu ce kadai ba don amfanin Allah subhanahu wata'ala ba wannan zance haka yake za mu iya bijirce bukatar jikinmu ta hanyar mummunan tunani nan da nan halayyarmu ta zama ta cuta wadda za ta iya ja babban na ƙasa ko ma ta ka halaka haka kuma za mu iya bujar cewa bukatun rayuwarmu ta hanyar munanan tunani nan da nan halinmu da halayyarmu su raunana waɗanda kuma za su iya kawo nadama a cikin rayuwar gaba ɗayanta farin tunani a kullum akan kowace matsala shine yake kusanta mutum da Allah subhanahu wataala a kuma samu taimako da tallafasa ko da yaushe wannan shine tsarin addini da dalilinsa domin mu ci riba rayuwarmu amma kuma bakin tunani shi yake sa mutum ya wa shawarwarin Allah subhanahu wataala ya ƙazamta zuciyarsa da tunanin Allah ne yake barin wulakanci da wahaloli suna shafar rayuwarmu mai wannan tunani ba zai iya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma yi abubuwan da suka kamata wajen sabuntawa da inganta rayuwarsa ba tilas da canza tunaninsa tukuna sannan ya samu masalahar wahalolinsa tare da taimakon Allah subhanahu wata'ala idan ka ɗawa Allah laifin wahalinka yaushe kuma za ka je gare shi neman taimako tunda ka ce shi ya ja maka lalle ne daga yanzu mu san kanmu mu kuma san dalilan da suke sa mu cikin wahalu ko suke kawo bala'ai da musifu a ƙasa da kuma kawunanmu idan na dokokin halitta ne to mi nazari mu gaya za mu iya fidda kanmu daga gare su tun kafin su zo ko in sun zo idan na miyagun mutane ne a cikinmu mu san ya za mu yi da waɗannan mutane idan namu ne na kanmu mu san ya za mu canja kanmu mu kyautata mu inganta rayuwarmu idan masu faruwa ne don haka al'amari ke ɗaurowa mu sanya za mu kiyaye su ko mu maganta su ko mu jure musu in sun faru abu ne muhimmi ga mutum ya zama mai karfin zuciya da karfin tunani kada wani ya fafutuka sau ɗaya ko sau biyu ya batta domin bai samu nasara a gwajin farko ko na biyun ba kada mutum ya fidda rai ɗungum daga samun nasara daidai shi a rayuwarsa kada matar da aka saki ta kama hanyar lalacewa ko ta fidda rai daga sabuwar rayuwa ko samun miji wanda ya fi wancan alheri a gare ta a tsarin Allah watakila sabuwar rayuwa ce a gabanta mai albarka da gamsuwa kada mai arzikin da talauci ya riske shi ya zub da rayuwarsa cikin jujin nadama da fitar imani ya tambayi kansa ya aka yi na samu sannan ya sake mai da himma da gyaran tunaninsa da halayensa da kurakuransa da wannan sabon tunani da aƙida Allah zai kimsa masa wadata zuci ya kuma isan masa da sabbin bukatunsa kada mutum ya rufe imaninsa ga Allah canjin alheri yakan biyo bayan takaici in an bar wa Allah don haka ma ake cewa wani hannun ga Allah baiwa ne kuma akwai misalai da yawa kada mutanen da ba samu alfarman nan daga shugabansu su ɗauka nan gaba ba za su samu ba har su kama hanyar watsewa ko ɓata wanda ya samu ko kuma zagin shugaban lalle ne su sake mai da al'amuransu wajen Allah su kuma aiki tukuru ƙofofin Allah suna da yawan gaske kada iyalin saurayin da ya rasu a haɗari ko shi in ya tsira da ransa ba da wasu gaɓoɓinsa ba su ɗauka shi kenan ba wani sauran haske a rayuwa sai duhu a cikin wannan canjin halayya allah ya san yadda zai yi da su ya cike musu gurbin hasaransu muddin da ya tunaninsu da ƙwazonsu ba su raunana ba kada yan uwan mahajjatan nan su ɗauka cewar allah subhanahu wa ta'ala bai damu da ibada yan uwansu ba kuma bai damu da su ba sakamakon ayyukansu na alheri da ibada su ba za su taɓe ba Allah ne ya fi sanin hanyoyin alheri da zai saka mamatan da kuma waɗanda suka yi rashin amma lalle ne ɗalibin nan ya san ba zai taɓa cin jarabawa ba sai ya yi karatu a natsi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai canza sakamakon su ba ba zai kankare faɗuwa ya rubuta masa ci ba haka duk mai cuta ya san magani ne kawai mai warkar da ita kuma don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu maganin komai har ma a cikin wasu ayoyinsa ya kuma ilmantar da mu a kansu ka sha maganin tukunna sannan ka yi addu'ar domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa maganin ya warkar ko da maganin ya na ƙasa dacewarsa da cutarka idan baka da halin sayan maganin kuma sai ka yi addu'a Allah ya aiko maka da yadda za ka yi ka samu maganin da ya dace da cutarka ma sauraron mu anan za mu sa aya cikin wannan fili mun karanto muku waɗannan nasihohi daga cikin littafin nan tunaninka kamanninka wallafar marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a duk mai bukata waɗannan littattafai na marigayi alhaji bashir usman tofa zai iya buga wannan lamba kamar haka sifili takwas sifili takwas tara takwas biyu biyar hudu biyar uku sifili takwas sifili takwas tara takwas biyu biyar hudu biyar uku anan ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya